ita dai hukumar afcc ta ce tana fa neman gwamnan adamawa ne da aka tsige mutanen yako don amsa tambayoyi game da binciken da hukumar ke yi dangane da zarge-zargen da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi batun da ya jawo dambar watsi gwamnan kana shi ko mataimakin sayan murabus tun farko dai kakakin hukumar ta afcc mr wilson ewuzayen ya ce suna fa neman yako ne dangane da binciken da jami'an hukumar ke yi kana ma ya musanta zargin cewa ana amfani da su don cin zarafin 'yan adawa. to be elusive. The deputy governor, yeah, he, he was at the commission yesterday. Uh, was invited by the commission. Eh, lalle muna neman sa ne game da binciken da jami'an mu ke yi. Ka san komai kake yi sai an bashi wani manufa. Ai ko a jiya tsohon mataimakin sa ya amsa gayyatar da muka yi masa kuma ya zo ai mun bashi ya tafi a cewar kakakin hukumar ta EFCC. To sai dai kuma mutalan ya kunta bakin kakakin sa Ahmad Sajo ya ce fa ba haka zancen yake ba. Eh, dai jami'an tsaron Najeriya aka tuna neman shi su masa wulaƙanci don haka Allah kuma yana masa kariya ba sami shi Wannan duk dai ana yi bita da kulli ne gaskiya maganan shi ne mu mun san cewa Allah subhanahu ta'ala yana nan ya tsara mana yanayi yanda yake idan hukuma ta ji tana da karfi tana iya yanke hukunci amma kuma akwai hukunci da za a zo a yanke na tarihi wato na posterity da turawa akwai kuma hukunci ga babba na ubangiji Allah subhanahu wataala to koshin mutane ya kuna da daman takardar da ya tura wa gwamnatin arewa tun farko har ga Ahmad Sajan wallahi baya nadama baya nadama ko kaɗan abinda kawai ke damunsa shine ƙasan baki ɗaya wannan harka ta tsaro muna mata riko sakai na kashi ga yadda abun kuma yake faruwa yanzu ga irin lalaci da muka shiga a ƙasar nan ga irin hali da dai har ya kai ga mutanen nan wai za su iya zuwa su kafa toll gate suna karɓan kuɗi har ma ya kai ga ma wai su daga tutan su to wannan duka bari muka ya kai ga wannan inda an saurari abin da ya faɗa da kunnen ba basira an kalli abin da ya rubuta da idon basira za a fahimci cewa shi gyara ya nema. Ita ma jam'iyyar APC a jihar Adama ta bakin sakataren yada labaranta Mr. Finance Fadio ta ce fa akwai abin dubawa game da barazanar kama murtala yakon. Barazana ce kuma abun da nake so na gaya wa shugaba Goodluck Jonathan wani tafiya in ka ka san ka iya tada um, hankali wani hankali in ka tayar baka san ina za ta kare ba. Saboda haka ya kamata su natsu a yi komai bisa doka a ƙasar nan maganan kama murtala in yako ba karamin hatsari ba ne wa ƙasar nan ba karamin hatsari ba ne wa demokradiyya kamar da yadda rahotanni ke nunawa tun bayan tsige gwamnan jihar adama mutane yako hukumomin tsaro suka baza koma su na neman inda gwamnan ya shiga ibrahim abdullahi zezo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya